cikin wata sanarwa da hukumar ta fitar da maraicen laraban nan ta ce matakin ya biyo bayan takardar da wasu daga cikin jam'iyyun siyasa suka rubuta mata ne suna roƙon ta ƙara wa'adin karɓar sunayen 'yan takara domin su sami sukunin kimtsa shiga zaben kamar yadda ya kamata sai dai sanarwar wadda ta fita ta hannun kwamishinan hulɗa da kafofin yaɗa labarai na hukumar ismaila idris garba ta ce canjin bai shafi ranar goma sha bakwai ga watan mayu mai zuwa ba da ke zama ranar gudanar da zaben ƙananan hukumomin a jihar kano batun sasantawa da maslaha tsakanin 'yan takara na daga cikin abubuwan da suka ɗauke hankalin jam'iyyar apc lamarin da ka iya zama dalilin gazawarta wajen cimma wa'adin farko na hukumar zaben injiniya abdullahi tijjani muhammad gwarzo shine shugaban riko na apc a jihar kano tsarin mulkin jam'iyyar apc ya ba da dama a yi maslaha kuma a yi zaɓe so duk wanda aka ɗauka daidai ne akwai buƙatar mu tsaya mu tabbata kowa an kare mutuncinsa an kare haƙƙinsa shi yasa muke ƙoƙari mu tabbata an yi adalci ta hanyar sasantawa kuma kowa zai tafi garin su ya tabbata ya zauna da wanda ake kira masu ruwa da tsaki ya ga yadda za a yi a gudu tare a tsira tare yayin da sasanta 'yan takara da maslaha ke kokarin sanya apc jan kafa wajen shiga zaben ƙananan hukumomi a jihar kano ita kuwa jam'iyyar pdp na kafa hujja ne da batun gyaran da aka samu a tsarin shugabancinta na jihar kamar yadda alhaji idris nagwamma da ke zaman shugaban riko na jam'iyyar ta pdp mai kula da shiyar kano ta kudu ke faɗi. za mu shiga zaɓe a ƙananan hukumomi arba'in da hudu da dukkanin mazaɓu da suke a faɗin jihar kano kuma da yadda Allah jam'iyyar PDP za ta kafa gwamnati a ƙananan hukumi 44 nan. Me kawo tsaiko ne wajen mika sunayen 'yan takara musamman talakar cewa ita hukumar zaɓe ta sanar da kutun da wuri. To ka san harkokin jam'iyya ba za su gudu ba sai da shugabanci an ɗan sami ɗan gyara da aka samu na shugabancin jam'iyya na jihar ran asabar din aka sake ratsa da sababbin caretaker committee. So da haka wannan shine ɗan ta mana kuma shirye-shiryen mu sun yi nisa nake ga maka yau din nan za mu gama compilation na list na 'yan takararmu na kansuloli kuma za mu ci zaɓe insha Allah. To sai dai Alhaji Nura Umar da ke zaman shugaban jam'iyyar ACPN reshen jihar Kano ya ce su kamtini suka mika sunayen mutanen da za su yi musu takara ga hukumar zaben ta Kano ko da shike a ƙananan hukumomi biyar ne kawai za su shiga zaben. Inda muke da karfi muke ganin zamu mu ɗan ja da PDP da cpc din shine muka kullo ta dan bangaren mun tsayar a kano municipal mun tsayar a fage local government mun tsayar a nasara local government mun tsayar a dakin kudu local government mun tsayar a dambata local government alhaji nura umar kenan shugaban jam'iyyar apcn a jihar kano mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga kano nigeria